Masu ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaro na ci gaba da tattaunawa wajen shawo kan matsalar rashin tsaron da ya shafi sassa daban-daban na yankin arewacin Najeriya. Jihar Naija dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ta fuskanci matsalar hare-haren ‘yan bindigar masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. tun daga shekara ta bakwai har ya zuwa wannan lokaci. A wani rahoto da hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Naija ta fitar a ƙarshen shekara ta 2023 da ta gabata, ya nuna cewa sama da garuruwa da talatin biyar, mutanensu suka bar su saboda matsalar 'yan fashin dajin a ƙananan hukumomi goma sha hudu da ke cikin jihar Niger. Ƙananan hukumomin kuma galibinsu suna iyaka da jihohin Kaduna, Zamfara da kuma jihar Kebbi har ma da wani sashi na birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ko da yake dai ya zuwa haɗa wannan rahoto, bayanan da muryar Amurka ta tattaro ya nuna cewa an samu sauƙin kai waɗannan hare-haren 'yan fashin daji a waɗannan ƙananan hukumomi. a wani babban taron da aka gudanar a ƙarshen makon nan da ya gabata a masarautar Kwantagora ɗaya daga cikin yankin da ya sha ukubar waɗannan 'yan fashin dajin. Mahalarta taron dai sun tattauna sahihan hanyoyin da za a bi da za su taimaka wajen ƙara shawo kan matsalar rashin tsaron da ta'addabi addabi al'umma. Honorable Abbas Kasuwar Garba shine shugaban ƙaramar hukumar Mariga ya yi bayanin yadda waɗannan ‘yan ta'addan dajin suka riƙa tarwatsa garuruwa a ƙaramar hukumar tashi. daga waɗannan jihohi suke shigowa wanda asali babu su a zaune a cikin ƙaramar hukumar mariga sai dai su zo su addabi mutanenmu su koma waɗannan wurare da suke zaune wanda ta ƙaramar hukuma na ne mariga za su iya in sun wuce mutane na za su shiga irin kwantagora rijau mashegu har su bulla zuwa ainihin bargu wanda alhamdulillahi wannan taro da aka yi an tattauna ne musamman akan yadda za a yi a samu a dakile wannan matsaloli da suke addaban waɗannan ƙananan hukumomi. Farfesa Bashir Ɗallami Sarkin Daji na Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke Lafai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wannan taro. ya ce dole ne fa sai hukumomi sun taimaka wajen kula da matasa kamar yadda ya kamata kafin a samu sauƙin wannan matsala. To kamar yadda na ce dai lokacin da nike presentation nawa harkan insecurity dai abu ne mai yawa maganar gaskiya yana da faɗi duk inda kaɗi ba in mun ci gaba da maganan shi daga nan har zuwa safe ba za a ƙare ba to amma a ciki duk da yana da yawa sai mu duba wani ne fi damuwar mu ni a nawa shawara ganin nika mafi yawanci don wasu abubuwan da ke kawo insecurity abu ne guda amma yana da 'ya'ya kaman goma ina sa ran idan shugabanninmu na siyasa da gwamnati aka fuskanci abin da ya kamata aka dubi matasan nan ana musu abin da ya dace insha Allah za a samu sauki domin in ka duba statistics a cikin mutum 100 za samu matasa wajen kashi 80 suke wannan aiki wasu kuma a cikin su za samu ga su da ilimin sun yi boko sun yi komi amma ka tambaye su dalilin yin wannan abu sai su wadi maka rashin abun yi da sauransu so ina jawo hankali idan gwamnati ta yi abin da ya dace sannan 'yan siyasa kuma suka kama abin da ya dace particularly akan matasan insha Allah za a samu sauki Wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun tofa albarkacin bakinsu. Mala Aliyu Muhammad sunana ke shugaba Zosi Progressive Forum. To abin da ya jawo hankalinmu a gaskiya shine yanayin yadda abin na ishu na rashin tsaro ke ta ɗaukan kullum yana ɗaukan wani sabon salo da kuma ƙoƙarin da gwamnatoci suke yi da kuma al'umma sai ga cewa to tunda ana da wani zarge-zarge wasu na ganin yanzu ma da ake zargin Hilani ba Hilani kawai bane yanzu da ake zargin bakin haure ba su ba ne yanzu maganar rashin tsaron har ya zama da cikinmu yan uwanmu da muke zama saboda me ya zama sana'a business to shine muka ce abinda za mu yi shine a samu holistic approach domin me mu kwanmu da kwarkwatan mu zo mu zauna mu tattauna mu ga me ta wancin masu wannan ababe din su sai sun shaye shaye to a dakile halin da ake shigo da wannan ababe din ma abin da kwayoyin nan shike ƙara latar da mutane da yara sannan kuma aikin shi ma da muhimmanci a tabbatar da aiki ba an ce dole sai mutum ya aikin gwamnati ba amma gwamnati ta tabbatar da an samu wani wuri za a jawo mutane samu abin yi samu zama da zaman kansu suna aiki ba ta sun je aikin gwamnati ba wannan ma ku haƙƙi ne na gwamnati ta yi wani abuwa don me ta jawo hanyoyin da masana'antu za su zo a samu wurare daban-daban suna yi shin ma kamar jihar ne ba ko aikin noma ina ganin in dai aka sa yaran ko da mutum ya digiri ne in ya sa abin da noma yake haihuwa in za a shi da ya kamata aka ba su abin eh, tallafi da ya kamata kuma aka sa ido na tabbatar da zuwa gaba za ga duk wannan su za zo masu kuɗi masu arziki duk abin da ke harke ko a kasashen waje da suka ci gaba sunana isa alhaji dauda shagunu yawa yawan local government da muke da su sun zama affected musamman mashigu mariga wushi ma ba a bata baya ba haka ma burgu kamar in ka diba mashigu wurare kamar kiji gwaji fage mule eh, citeku ibi Mazakuka, Anguwan Zabarmawa, Sahon Rami, Matani, Dutsen Magaji, Tungan Magaji, Ragada da sauransu. Har yanzu wasu daga cikinsu ba su dawo ba, su dawo tungagensu ba. Wurare sun zama kango, haka mariga. A yanzu dai rahotanni sun tabbatar da cewa kashi biyu daga cikin uku na yawan mutane kimanin dubu goma sha takwas da 'yan bindigar suka tarwatsa sun koma garuruwansu To amma mai martaba sarkin Sudan na kwanta gora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu a wani jawabi da ya gabatar a lokacin taron 'yan kabilar Dukkawa na ƙarshen shekara a garin Rijau ya ce har ya zuwa wannan lokaci yankin yana baya a kan lamarin tsaron. A saboda haka ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimaka wa hukumomi. Har yanzu nan dai muke a baya a harkar tsaro. Ya kamata mu tashi tsaye mu yi duk abin da ya kamata mu ga mun taimaka ma shugabanninmu da abin da za su za mu iya ko wurin kawo rahoto ko wurin taimako na kai da kai domin a tabbatar an kai ƙarshen wayannan 'yan ta'adda domin idan ba 'yan ta'addan ga muka kai ƙarshe ba to ba za mu samu zaman lafiya ba har mu samu ci gaban yankinmu Shugaban karamar hukumar Kwantagora Alhaji Shehu S. Fawa da ya wakilci gwamnan jihar Niger Alhaji Umar muhammad Bago a wannan taron ya ce ya zama dole su ci gaba da haɗa hannu da duk wasu masu ruwa da tsaki domin samun nasara akan wannan al'amari. ba wani shugaba da zai zo ba don ya yi gyara ba kuma ita kamar yadda kowa ke faɗa haka yake ba wata gwamnati da za ta iya ɗaukan aiki ta ba kowane a irin wannan dai taro idan kowane gunduma za su riƙe al'ummar su su dubi abin da ya dame su ita gwamnati shirye take ta shigo da abin da ya dace domin ta samu sauƙi kowanne za ta shigo ta ci na al'umma ba wani abin da muke takama da shi irin hili Allah ya mu da hilin noma kuma da albarkatun noma ta daban-daban wanda yake kuma kasan mu tana da albarka da yawa wanda yake kuma alhamdulillah mai girma gona ma ya koma gona manomi wanda yake kuma wannan slogan nashi ya nuna kowa ya koma ya noma to kuma insha Allah muna nan muna bakin kokarin mu wani ba noman ya saba ba amma ganin noman da mai girma gona karan kanshi kira kan shi manomi ya sa akwai lahiri cikinsa kuma akwai shirye-shirye da aka yi na musamman wanda yake kuma gwamnati za ta gabata da shi nan ba da dadewa kuma za a yi da mu kananan hukumomi ne kuma muna nan muna wannan shirye-shiryen matsalar rashin tsaron dai ya yi matuƙar kawo kuma baya sosai ta fuskar samar da abinci a sakamakon yadda waɗannan 'yan fashin dajin suka hana mutanen karkara yin noma kamar yadda ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.